shiru za ka ji wallahi da gaske nake ka tambaye su amma wani ya ba ga masu shekaru Wani shekarar ta kai 40 39 38 35 ba aure ko ba da taba aure ba ko kuma an rabu da mai gidan za ka tana wani irin mugun ciwon baya ciwon kugu ciwon mara in ka tambaye ta duk waɗannan abubuwa na sanyi da jin da za ka babu to wa Allah shawara da nake baki ki yi haƙuri ki bar kwaɗayi ki roƙi Allah Allah ya kawo miki miji na gari ki aure wallahi kina aure za ki warki Allah ba ku mazaje na gari mazaje masu tsoron Allah mazaje wanda suka san mutuncin auren wanda suka san darajar 'ya'ya suka san darajar matan su kansu Allah ya ba ku Allah ya ba ku Allah ya ba ku duwar cike neman miji na gari ubangiji Allah shi ba ta na gari ita ma kuma ta zama nagari ke ma ki gyara halayenki in kina son miji nagari to abin da nake so in faɗa shine duk wanda ta san tana da wannan ciwon mara ga abin da za ta yi amfani da shi ta samu albasa ha ah, ta samu albasa kwaya ɗaya ta jajjaga ta matsa ruwa ta samu ɗanyar citta ta jajjaga ta yayyanka ta ta daddaka ta ta sa ruwa ta matsa ruwan sai ta hada guri guda da ruwan albasa da ruwan danyen citta sai ta tafasa in ta tafasa ya ɗan huce kamar shayi sai ta zuba zuma ta rika sha kullun da safe da yamma albasar in kika sa karama yar babba kwaya ɗaya ta isa cittar in kika samo danyen citta kwaya ɗaya babba ta isa ba sai kin sa da yawa ba ki jajjaga su ki matse su albasa a matse ta tumatin a jajjaga ta a dan zuba ruwa a matse ruwan da za ki sa ki jajjaga albasan ya zama to kamar zai kai dan cikin wannan kofin haka ita ma albasa in kin jajjaga ta ruwan da za ki dan zuba da kai wannan kofin kowanne an samu wannan kofi yanzu wannan kofin guda biyu karamin kofi kenan kamar glass cup to sai ki hada sai ki dan dindima shi sai ki sa zuma kullun ki wannan ki ga me zai faru ciwon maraki muna fatan za a gwada na gwada an ga yayi a sanar da bayan Allah domin su su gwada karamta da subscribe da share da kuma ina fata alkhairi আসসালাম